تعلم فأسلم موقظ وتعلم سورة الفاتحة واقرأ باسم ربك يا مسلم يقول الفاتحة سورة اقرأ ثم تقرأها لا قبل حجر في لكم فكتب النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى جماعة عبد القيس كتابا إذاك شيء من زعل رب كامل وصيكا تكد هو جماعة عبد القيس من كذلك وقوم قويكو وجن جماعة لا تكد ذلك الله صلى الله عليه وسلم fa zahaba وكتمه wa katamahu ayyama sai ji da Allah shi kadai ka sai da Allah karba za su ko nawa kwanaki kaɗan yana tunanin ya da matsala yana a cikin wannan hali matarsa ta ga ta ga wannan takardar da aka da Allah sallallahu alaihi wasallam ثم طلعت عليه امراه وهي بنت المنذر بن عائض بنت المنذر بن عائض تتذكر كذا في تجول قبلت منذر بن عائض تتي مقابلت يا ابا انت من جيرانا وكل بيجي مدينه يداو الامر يصل يا جنبه هل كل شيء يقول لنا الله يجيك مش هكذا يجينا وقف ابو بوه يسكونا يقول الامر يصل يا جنبه يا جنبه هل كل شيء يقول لنا هو كيف يصل على الغابه بس يصل kawai sun sai dawo da madina ne al'amari su fa shi da dubu na rasa gane kansa sai ga duniya yana wata gefen sa gefen kansa sannan kuma ya je mutu ta sai jima sannan kuma ya kai gobe shi har sai jima ni halin sa ake gudu ina son tsarin bayani وذكرت الأبياء المنذر وقالت

sai mijin suka haɗu da wannan fata jara ya zalika ko ka islamu bi da aka tattauna to matar ka ta ce ka hali islami kana ce ya lafiya yanzu ko me ne ne ku na ma da ne ma ku na ma ya aikata su da kaza kaza kaza sai ka zama musulunci ثم بار الأشد إلى قومه أسر ومحارب في رسول الله صلى الله عليه وسلم في je suka je wani jama'a aka je aka nuna musu ga wasu yanzu yake da dama ya kai da yana shakka yana jin tsoro shi kadai da musulmi a unguwarsa da ka da kawo abin da ba za ka so kai kadai za ka yi zama sai a dafa ma a faɗi masa za a yi gaba a yi zai da an tsara zama ba ka bane in sai ya dabara matarsa ta kai wasu cikin ta kai kara wajen ubanta ga abin da halin da halin da famili na a ciki to sai uban bai tashi faɗa bai je menene ya faru ne lafiya ne sai ba ta labari ai ka za ka za ka za ka sai shi ga musulunci da kuma yanzu ake kusa da abin da wani ke yi in mijin kina yi ka kusanta ba kai kuma na yi sai a rafi ke da dole za ki hankara ku to sai aka je aka tsira jama'a unguwa aka karanta ko qara'ahu alaihim ko qal islam fi qulubihim da aka karanta saka damman da Allah dukkan dukkan da musulmi wa jace to ne ne ya kure وعزمه على السير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر مسلمين في اجتماع ايضا ليس من جوجا من الله صلى الله عليه وسلم فصار الوفد ولم ما دنوا من المدينه يذكر كما ان يتوقع مدينه قال النبي صلى الله عليه وسلم لجول الصائفي da suka kusa majina sai manzo Allah sai masa habbata da sai zanne a takun waqtu abdul kai khairi ahli al-mashriq wa fi غير ناكثين ولا مبكرين ولا مستابين لكي توقف أبو الكيس اللوم يجدون متاهين قبل أتكلم أقوى المتوكلش الأشج العصري في الغزينة غير ناكثين بصوره الكوني ولا مبكرين بالشنزر ولا مستابين بشكل مقوق الكنزر قال وقولهم انت to yadda suka yake to da suka taho suka kuma shiga madina a koyarwa sun da ake sai ke mutum ya canza kayan sai ya yi kyau za gane za a gane masu Allah sai abubuwa na ilimi na ilimi da da kuma da shi da sirri sai manzo Allah ke kai kana da wata a guda biyu Allah ya lafiya kana da hankali kuma ba ka yin abu cikin gaggawa a ruwa ya manzo Allah wa'annan dama suna tare da ni ne ko da su samu da su dama suna tare da yace na gode Allah da suka min tabi'a ba ta da Allah فهو الغرب أفريقيا في الكوف قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأنا حديث الذي كانت جنبه aha ai dama ya faɗa cikin littafin ku abin da ku ba shi bi an ka nemi isar imani ka ji awon kwallo ma ya gina alal mukallaf da sun imani ka gyara imaninka da imanin matarka da iyayenka da ƴaƴanka mutanen gidan ungon ƙauyen za su za a zage ka ne za a jefa ne za a baka ne za a hana ka ne ba yi a baka ko a hana ka wannan ba abin da ake kada ka yi abin da za ka kara mutane dai abin da za ku zauna lafiya saboda ka iya ka yada addinin ka iya ka yada da'awar saboda masu kalla suna kokarin yadawa masu kalla suna kokarin yadawa kai ma kana kokarin yada addinin musulunci haka ake yi haka annaba ba ki da an taba samun annabin da zai har ya har aka har kafin ki har har ka muka bar duniya wadan sai ka zama mu ka zai shekara kaza mu da zauna shekara dubu ba shekara na kaza mutum da wai samu aka je 40 aka je 80 aka sai arba'in ishirin maza ishirin maza aka sai tamanin arba'in maza arba'in maza fana fi samiyu arba fana fi illa kamsin da ama ya zai wannan duniya kasuwa ce ko ya zai baje kolinsa akwai har da za a yi tafiya mabarbaci na yi har kai na yi an kaza na yi ba wanda ya sai har in na bayyana za ku yi akwai in aka yi ko za ka da laifi to kai ma sai ka koyi yaya za ka kaya da addinin ka ya za ka kaya da mutane ilimin su ka ki ji daɗi su kalli addinin shi ne aikin da shi ne aikin annabawa da manzannai amma a ba ku ko a hana ka wannan ba a yi ba wannan ba ba shi hannun ka abin da za ka yi tunani shi kai kanka kai kanka kowa ya tunani dan Allah wata rana kana tsaye ko kana kwanci ko da kuma ko da dare ko da rana ko da yamma wani aboki da kuma ko ko ko ko ko ka manta da kuke ko ta dai sai ga magana ta ya faru da ko ko da ta faru da kanka za ka yi kai da ba da mira da ko ko da bare da ba da kanka kake da ba da ya kuka da kana tashi da ke ji abin da ne ke kamar shi Allah ya tsara mai kuka haka kai ba rabon kai nan wallahi Allah zai ko kana da nan abin da aka tsara naka wallahi da zai ba zai kare hana kai sai kana hana kai to ne mu zai ba ba abin da zai ba me ka tafi girma ya ba ni yi zai ba a cikin ne ba mu da zai ba ba a kan ne ba ba kuɗi ne ba ba a iyalan garin da sanar da su a jami'a ke da su kisa duk wani abin da wani zai baka ya baka ne musu da ba wai ya ba ne ya k'a da ko ka masu baya wanda suka zama zai baki kyawun niyya bar a kasance wani bar aiki a duk wanda ya zama ya zama ta girma da ba haka ranka uku ko talatin ba haka ne har da shida da biyu na da shida ya zaka yi ba haka ne abin da zai baka zai baka ne ka ta ka girma ya ganka ne, ba abin bane to duk da kama ka biya baka da kana fara yiwa sai ka baka mai riga a cikin ya kanka a tsirara ya kanka in tsirara ya kanka sai ne nuku kula da ku kudan ka sai mutum bare ba su mutum akan mai kanka shi ne kanka ba wannan sai ba kada ka rena mutane kada ka wulata mutane kuma kada ka da'imar mai mata ce aliyar da kuliya ayyukan mutum mata a jama'a haka kada ka yarda ka zubar da mata da hukunci wallahi wallahi abinda aka zana na ka yi yau kallon abinda ba rabon ka bane ko ya zo hannunka zai fadi ba wanda ya ba ya zara wanda ya ba darga wanda ya bada ma rai ba ya tafi har abincin da kake wanda ba zai ma amfani ko kai kun suke jini ba zai so ma amfani ba rabon ka ko ka har ko ka ba rabon ka bane ba zai maka amfani da har ki bane har su ba ba da abu قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار والفاظه متقاربه قال ابو بكر حدثنا بندر عن الكوبا وقال الاخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي جمره قال كنت اترجم بين ابن عباس وبين الناس فأتته امرأة فأتته امرأة تسأله أن في الجر إذا إلا فسر تافك إلا فسر مغلا إيه، ترجمة غريب العباس يوتم إيه، تسلوك سنة بيت النبي في الجر nabi abin min da ila kuna bi sun aka sai ruwa ya ya za a ku kala inna waqta abdul qais ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai abdullah dan abbas ce ai tawaqa abdul qais sun zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man al waqt sai manzo Allah ce wa tawaqa ce au man al qaum da sun Allah ce wata tawaqa ce daga ina daga kabu ko nafara ko lagos ko abuja ko ko ko daga ina ko ko daga ina أو من القوم قالوا ربيع يذكروني كبيرة ربيع قالت مرحبا بالقوم لا لي مرى بدك أو بالوحي غير خزايا ولا ندامات la ne mara ba da kuma za ku aika ne kuna ku tabi ba ko ku yi nadama wannan ku zo da albarka kenan ba za ku yi nadama ko ba za ku tabi ba قال فقالوا يا رسول الله من الله يمسك بك ما يقول لا بل فتكون ابو بكر اولئك كوفه الى اولئك الى من القول او ثواني كل رؤيتي رؤيتي الى مرديئه مرحبا بالله مرحبا خير الرايه ولا لا لي مرة فجأة بزاق السبب كان بالوحكومة بزاق السبب كان بالوحكومة بزاق السبب كان فتالي شيني كبير أولاد الكتاب كاين الدمار كاين وعدين الدنيا وقال الله فتالي ولما جاء الله bayan ta tafi ba bakin ma'ana ku kira ku kamar abin da kuke so ku ci abin da kuke so ku bari abin da kuke so duk abin da ya zo gaban manzon Allah ba kan za a ba za a kara dakuna shi ba majalisar ɗinkin duniya ita ce abin da ke da dafurewa kuma zalunci ake yi aka majalisar kaza ina abin kaza sai su zauna kullum sara da zama muke kare kanmu muna kasuwa a zuwa muna wahala wannan ya kaza wannan ya kure na mutane shi kaza mu za mu dawo mu su kariya ta ta ita muna muna azzaba kanmu kuma Allah ya Najeriya na ya ta aika lafiya kowa ya ajiye kowa ya ajiye kai kowa ya ajiye ta tara ya fi da kima kowa ya ya za a kaza kowa ya bada cikin tunanin kai da bara kai ta gaza kana cikin baki da kana cikin baki kuma al'umma na tafiya sai a cikin wannan dukiyar Allah ba Najeriya yaya za a yi aure ya za a yi a fa'idantar ita a rabi kun ya ko inda ma a cikin kun zuwa da an ta kuma nan amma a je kowa yana rufe fitar kowa ya mar hankali mar mahaukaci mazambaci mar kaza mai kowa ya je sai ya ba da ra'ayi sai ya ba da zama hankali ba za a taba zama hankali ko gari ko kauye wallahi muna madina a tsakar dare za su manyan mutane ɗan biyu an ce sai da kusa da abubuwa ana ba su ba ku da ake

za a je yin kasuwa a koyi kan hanya wani su bai san ma ya yi a kan mai ne kawai aiki za a gyara kasa don zai wanda za ta gyaru ba za ta gyaru aka ce kun inna ma a ibukun jiwa an da ƙogo ne a masna wa kuma ta tafakkar tunane za ku yi da ta fakkar ku yi tunane kuɗin ka ke tuka tara tsakanin ka da Allah kana da ayyuka hankali kana yi tafiya

magana ta yi yawa ta ɗi kowa na cikin wahala kowa ne ne ka kabilan ka na cikin wahala bai mutu mutane ka na cikin wahala abin da zaka shi ka da jiki da sai sai ba ta kasi abokan iya kan sai da shi ke nan jin daɗi ke ne da zaka ji daɗi a cikin kai sai ba ta kasi ka haka jin daɗi wallahi kullahi ba jin daɗi فقال يوسف يا رسول الله إما نحكيك من شقة بعيدة شقة أو شقة والشقة هو السفر البعيد ولا ولا يعني ليس ليس مكيف تمزج وإننا وبينك هذا الحي من كفار مباراة kuma tsakanin يقول لك kai ان wayannan kafiran muzarawa مسكي musu yi sun ba za mu iya ba wa inna la nastati ba za mu iya zuwa ba sai dai cikin mutane alfarma in aka dakatar da yaki to ni za mu iya shirya ne za mu iya shigewa babu komai famurna bi amrin hakim nukbir bihi man wara'ana abin da muke so ka umurce mu da wani al'amari filla filla dalla dalla ka fayyace mana abin da za mu yi kuma mu umurci al'ummar al'ummar musulmi na kullu bihi janna mu kai za mu shiga aljanna wannan ba ɗan kullu وإن تذكر أهل الجنة من ذنب يشبع الجنة إن قلنا حرام لك يا يا بين جبل الدنيا أعونا حتى لما فرقت وما فرقت تكلم كاتب الدنيا من هذا الموضوع سألنا قل كل ربع كيف تلقي ما في تلقي حتى لما فرقت مرجع مكتب غير ما وصلت الدنيا da a ce wanda ya hau da wama yake ya fi wannan zai sauka wannan wannan wannan wannan wannan har ya kai kanka kai na nawa da a ce an hau da wama hake wanda ya hau farko da yana na hake kai ba a magana da mata ba wani ne ya hau sauka ba wani ya hau ya mutu wani ya hau aka sauke shi wani ya hau aka kashe shi ba ko ya sauka ko ya mutu ko a kashe shi ko ya duk ba kujerar bane ko da wama ne sai da ya zo kan shi da kake da ya ce maka aiki ka da wama talaka kasar ka ya fi da hankali talaka kasar ka yana neman abin da sai ta yi ya samu amma kai kana neman abin da mustahili ne ka samu duk wama sai Allah kaɗai kuma da wani kala sai sai fa amarahum bi harbai sai manzo Allah ya umarce su da abu guda hudu wannan hum an arba'i yace ku yi za ku yi kaza ku yi kaza kuma abubuwa guda hudu kar ku yi kala amarahum bil imani billahi wahadahu. ya umarce su da imani da Allah shi kare kar abauta wani sai Allah wa qala sa'an da sai manzo Allah ya tambaye shi hal tadruna mal imanu billah ko kun san menene imani da Allah قالوا سكتي الله ورسوله أعلم ألا لما تسكت سكتي قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان wa an tu'addu khumsan min al-maghanim imani da ga ga aikin da imani kuma an shar da aiki Allah an har imani da aiki mun gane ko wannan ahum ana tubai wal hantam wal muzaffati qala tuba wa rubbama qala an-naqiy qala tuba wa rubbama qala al-muqayyab وقال احفظوه وأخبروا به من ورائكم أو من ورائكم قال أبو بكر قال أبو بكر في روايته من وراءكم وليس في روايته المقيد المقيد يعني عندك الشافعي لفتة النقيق ما تسوري تسوري لأسره أكثر تسئيل كلام كمان تلمي في أسرار سوان سنين أردت شيء في شنو منذ الله يحب أما لجبايا an ba da izini su yi tsini cikin abin da za su tsini amma sun yi zama iyakar قال وحدثني عمير بن معاذ قال حدثنا حدثنا ابي وحول السند قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال اخبرني ابي قال جميعا قال حدثنا قرة بن خالد عن ابي جمره عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شومة وقال أنهاكم عما ينبغ في الدباء والنقير والحنتم والمطفق وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس manzo Allah ya faɗa mu أشج mutum أشج عبد ashaj إن فيك abdul lallai kana da waɗansu ɗabi'u guda biyu lallai kana da waɗansu ɗabi'u guda biyu yuhibbuhum Allah Allah na su alhilmu wal anat kana da hankali kuma ba ka yi a cikin gaggawa ba a gaggawa ko tana da hankali kuma ba ta da gaggawa shi ne malamai suka fassara hankali shi ne da mutane suka zuka sun aji a tare da suna zuwa suna kai jambo da sai a tsaya na haka tsaya to za a ji cikin birni za a haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gyara ya ciro ya kure kwasa ya ko ya saka da shirya to za a ji da kuma ya ba mu son kauye ba واجب مخلوق لا يتكلم مقول لا كذا كذا كذا كذا يا مجيب حتى من الله صلى الله عليه وسلم وهزم الى الجوع وهزم الى كذا كذا كذا كذا كذا أكبر أكبر من الله صلى الله عليه وسلم يشير له مجالا يزوج أن الشيء من التيبرج من الله يجهاد أبو إن فيك خصلتين يحبهما الله كان رتبي أبداه للي الله لا ترى الحلم ما معنى الحلم العلم العقل أولئك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي اليمين كل المحامين والأخلاق ولا جنزة يسمى لك يسمى محمد فهم باية أولو النهى والأحلام هو كده ما في هكذا ما لم يلقى هكذا إني ما يكون ذا إجارة إني ما الوقت بقى جاوب فيه معناته فوق فرق سوء كما تزون عليه الزوجة ما تحنك لي مؤسسة تصلى على تصلي ده هذا بني والأناس كما شنو الأناس هي رجل بالزواج في الأمر هنا بكاتب الجنة sannan da nutsuwa sana ki ake ko za a yi gaggawa in kai gaggawa sai kai nadama sai ka zama da lissafi tsaf sai ka zama bincike tsaf sai ka zama tunani tsaf sai ka zama kaza kaza kai in kama ma sai ka istihara to sa'an sai ka aika sai ka bayar ko ka hana ko ka yi kaza ko ka yi mun gane ko ka dabi'u guda biyu Allah ya so za ka koya dabi'u guda biyu nafsi manzo Allah yake Allah yana son su hankali da me da nutsuwa su koya shi ke nan daga yau sai a zan ka samu nutsuwa ka hankalinka ya karu daga zarar ta gama mutum ya yi kuskure ba za ka bar da fata ba tashi hankali wannan ya sauke ko ana sai za a yi wata ranar wannan ana sai da zai sallah a ko da biyu sai ga wani can sallah يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم يا ولد ليه أنا في قال أصابتني جنابة ونما إسلام الله لا وعيد لي الجنابة كما تلاقي بالواب السلام وباب في مظلة عليك في الصحيح فإني هيك الممات الممات كانت تنزل بهذا ذلك يقول الله limamin ku ne je wayar sallah bai na tsaye da za a fara da zagi da mai da mai sai an tabbatar da shi har a sai an da kowa da manzo ya kula ma manna me ya sallah ne ana sallah ba manzo Allah ba kai sallah ba ka tara da ni dai shi ya zaka ka ne eh ai duk abin da za ka tabbata sai ka bayan manzo Allah amma duk manzo Allah ya tambaye su me ya kana kai tana da da aka tambaye su san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya wani magani shi ake ba shi da mu zan maka ba ba a yake na waye gani da jaraba kuma babu ruwa sai manzo Allah ya ce sai kai mana shi ya yi istihadi kenan cewa ta jaraba ta mama ba ta isa mu jaraba ta mama tana isa a tsarafin asibiti sai mu Allah gyara masa zauna lafiya ba haka bane to haka ake so da an kuskure a gyara kuskure in ma kuskure ne ko mutum kuskure ne yi akwai da yi ko da ne duk sai wannan ba za ka iya yi wannan ba ka zama inna fika hasnatayn yuhibbuhuma Allah wal قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا بني قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده قال حدثنا من نفي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس في وند سكا حدود والناس وضع سكا الامام العبادي قال سعيد وذكر قتاده ابا نبره عن ابي سعيد الخدري في حديثه هذا ان ناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا نبي الله انا حج من ربيع وبيننا وبين الكفار مزرع ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم ومرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به kan من ابي abin da zamu yi karanta da الجنه ku koya mutane ku قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امركم باربعين وانهاكم عن اربعين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وصوموا رمضان واعطوا واعطوا الخلص من البنادم وانهاكم عن اربعين عن الدباء والحجم والمزفه والنصير قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير da suka ce da manzala ke na hana ku da kaza da kaza da annasir mutum da za a rara cikin sa ana tunanin kace ina ya aka kaso me ka sani game da annabiyar kai ba na kasu su kai da kiriyayi wannan abin me ka sani game da annabiyar qala sai bala jizbun tanquruna ku tuttune kuke rara cikin sa fa taqdifuna fihi min al-qudai'at sai ku jike fa abubuwan da ku tattara ku zuba a ciki قال فإن أو قال من التمر هو بدل البيرو أي كتير لهم في هذا الوقت قال بيرو هو الدين هو كهين كم كوفا كتبه nan ne ku je ta fasa in ta fasa ta fanta sai ku dauka ku sha sai ku bugu wannan zai buge wannan wannan zai buge wannan sai manzo Allah ba cikakken bayani kan sai manzo Allah bai sanar wannan bane in ba ta su gona na min al-mali in ko yayin yanka da dinin ku kasa ko kuna ji ko buru ko mene ne ko kuma da ku ka saka sai ku zuba ruwa hatta ila ta kana da yamu karattubu zai fasa zai kumbura zai kwanta sai ku dauka ku sha lokacin ya zama jiya yana kuwa ke karattubu sai ku sha حتى إن أحدهم أو إن أحدهم لا يضرب من عمه بالسيف يجب الشتي والنهار وتسير ذلك الكريم يخرج أبو فرصة كون الكوزا كون إذا ثم لا يأكل ما يأكل قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك يجي ألوك كده موضوع على بعض الزواج هكا أقول ولا تسكتين فنجينا هكا هكا جرس الشيو أجي أنت أبوه ya ka zai ta kuma ya ka yana koyi yana koyi mikin kar manzo Allah ya gani sai manzo Allah ba su bayani قال وكنت وكنت اخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي ina اقول ولن kurtin da ya same ni saboda من jiki الله manzo ما kai da mai menene ba zan ما karya ba zan ba الله yadda aka yi a manzo Allah فقلت سنة فيما نشرب يا رسول الله كنت أنت كروي إني أسوأ إلا أمروا كنت إنا ذا مصبع ذي شمو إنا ذا ويفرفرو إنا ذا ويفرفرو إنا ذا ويفرفرو ففرفرو أي شابا هذا فرفرو da da babu turiji babu da yin kurama da tsari in ka san ko da tsiri ga koko sai ban karshen zuwa karshen kwana akwai koko kaɗan sai a ɗaya wannan da a zuwa sai a bukin faro faro koko da ke yi yawa koko ya fi yaduwa da fara fara sai kala fi asiyatil adam sai sai kuma Allah an kake karwai cikin kaza cikin kaza ina za mu tsima ina za mu zuba faro faro sai masu Allah ya fara cikin sarka sarka ba da ba ta ke ba allati yuradu ala afwaiha sarkan da za a sa a kullu a kawo gari in ya daure baki ko a kama fatan cikin baki a daure bakin sarka قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة البرزان zai ya musu Allah ku garin mu kasan mu kasan mu akwai tsiraye ya tsiraye duk abin da fata ce ne ke hura suke ولا تبقى بها أسية الأدب أي قسم مدام يحج تلك تفاتا ما كان جاء أنت هو تاجتي فات التاجتي كان أكرمي في هذا سيما الله قال نبي الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرزان وإن أكلتها الجرزان وإن أكلتها الجرزان كودا وإن من يكون في رئيس ciki za ku yi abin da zai قال وقال نبي الله لأشد عبد الخير لمن إيه الله بدأ محمد وقال أشد عبد الخير إن فيك لخطلتين إن للتوكيد لا للتوكيد إن فيك لخطلتين يحبهما الله الله ينصر كما لو بهم بهما الله ينصر الحلم والأنام قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي ابي الزهيد القتاده قال حدثني غير واحد نبي الراس الوفد وذكر ابا نصرة عن ابي سعيد الخدري عن وفد عبد الخير لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عليه الحديجه غير ان فيه وتذيقون فيه من القطيصاء قطيعاء او التمر والماء فلم يقل قال سعيد او قال من التمر قال حدثني محمد بن بكار البكري قال حدثنا عبد الحكم عن ابن جريج وحول السند قال وحدثني محمد بن رافع رزاق له قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبره ابن جريج قال اخبرني ابو حفصه ان ابا نزكا اخبره وحسنا اخبرهما ان ابا سعيد المكري اخبره ان وفد ابي الخير لما اتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك يا نبي الله الله يسلمك ماذا يكون لنا من الأشربة لكم تاسم أبي شاء قال لا تشربوا في النقيل فلكم كرب كيني أسكين وبالترم أسرار كثيرة أن رضي الله جعل الله في الأرض أو نجري من نقيه أو تدري من نقيه يا الله خاصة ما أقول أي أجري من نقيه كم جموع الأدب كل يوم ضمن خاصة ما أشيء قال نعم الجزء يقام وسطه الجزء تكتري هذا قال الشيخ هذا ضمن بحرارة الجسم ولا في الدباء ولا في الحنتمة ولا في الحنتمة وعليهم بالموت خلقوا يقولون كلهم ويسكي تنفيذ ذلك أول ما جسم wannan ga hadisin karshen cikin islam sai ma za a yi safar Allah mara kusa ki muna kokarin girman zaki ka dai kusa da kyawun ka duk abin da zai jefa al'umma cikin suna Allah kare masu kusa ba kusa sharri don su Allah talakawa inda ba su da nayi Allah kare Allah mara kusa ki duk masu kullu kullu da sharri Allah ka kai da kullu kullu da sawu Allah kare wa ki daya ka mu lafiya da zama lafiya Allah ka yarwa ta arzikin ka ba ya Allah ka kusa ki kowa na kuka kasuwanci da kasuwanci ya kwanta ya lalace Allah ka farfaro da kasuwanci Allah ka yarwa ta arzikin mutane wanda ba da wanda ba shi da jari Allah ka albarki wanda ke ji Allah kara masa wanda ba ki da sana'a Allah ka hore masa masu albarki Allah ya sa albarka wanda ba samu aiki Allah ya ba su Allah ba na liman alai wa adina tuna bai wanda wanda na fi manta wallahi wa barik lana fi ma a'tai wa qina wa qina anna kama taqdi wa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yudillu man walayka wa la yudillu man alayka tabarak rabbana wa ta'ala اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تقبل به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمك بنا ولا يرحمنا صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم قدر ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم الشيطان لك الحمد على كل حال ولك الحمد على ما يسرت لنا من قيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العليم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم ثم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى جناتك جنات وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا ممن يقيم شروطه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم شروطه ويضيع حدوده اللهم فنعم المخلصين وإلى نذير خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه مصدقين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل وزدنا به وقد به عنا النقم اللهم انقلنا في القرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الذل إلى العلم ومن الفقر إلى الغناء ومن البدعة إلى السنة ومن اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا عند ختمه من المقبولين يا رب العالمين اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كافي العظام لحما بعد الموت لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا هم ولا ثوبا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لترضى ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين وارضاه اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى اللهم ارزقه البطانة الصالحة اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية واجعلها عونا له على مرضاتك ونفع عبادك المسلمين اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها بطن اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر عنهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخفوض وطلح منضود وظل ممدود يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب وحدنا ونسينا الأهل والأحباب والأصحاب اللهم اجعل أعمالنا مؤنسة لنا في القبور اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم اختم لنا بالتوحيد نحن مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم رحمتك نرجو فلا عبادك رفعوا أكف الضراعة إليك في هذا المكان المبارك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 قراءة المقدمة قراءة المقدمة صحيح مسلم حيث ذلك يساعد جدا في فهم في فهم ما يساعد أيضا فيما أردت يسأل كثيرا من ضمن الحديث دراية هذا قال فيه كريما على أن الرجل على أن سنة الله بعد الحديث طيب مقدمة في صحيح مسلم مقدمة تتكلم عن شتى علوم الحديث معنى مصطلح الحديث وهذا العلم يحتاج إلى أن نخصص له وقتا خاصا لا يسعنا في هذا المجال وفي هذا المكان وفي هذا المقام أن ندرس مصطلح الحديث لأن جل من يستمع إلينا سواء في البيوت أو في المسجد أو في أي مكان لازم يريدون أن يستمعوا إلى الأحكام لا شأن له بما يتعلق بمصطلح الحديث لذلك قصدنا هذا هذا هذا المصطلح على أننا إن شاء الله نريد أن نخصص وقتا خاصا خاصا لدراسة مصطلح الحديث إن شاء الله طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته littafin مسلم muslim إيمان imanin shafi ashirin أنا takwas ko to masu ya kawai an tsallake shafi a cikin wannan duk baya da cikin musulmi ko kuma ta muke ta ko ta tsara assalamu alaikum ba shi cikin sahihi muslim sai ta aka ce mishi muqaddimatu sahihi muslim ko kuwa wana muqaddima ce gabatarwa ne saboda kafin a cikin sahihi muslim saboda lokacin da wanda suke karanta sahih muslim bukhari malamai ne wanda suke so su san ilimin musala hadis to sai maka mukaddima sai maka gabatarwa ka karanta don ka fahimci musala hadis in ya ce ha wa hawala isnad ya so ba ya rawaito hadis hanya biyu ma'ana musala hadis ne da masaloli masu kundin fa'ida shi ne kamar muka yadda muka yi bayani kada da farko ma shi take fara wannan yace dan Allah ana so sanin san ta tarihi Imam Muslim insha Allah ana sanin tafiya wata munasaba ta kawo sai ga amfana insha Allah kamar Imam Muslim ba tarihi da za ta Imam Muslim yayi a'a rayuwa ce baki daya rayuwa ce ta ilimi wace zama ɗaya ko biyu ko uku ba zai wadatar a bashi haƙƙi ba da munasaba na ta kama sai a faɗi abin da Allah ya zo ko باب بيان أركان الإسلام ودعائم للإسلام أغلبه باب بيان كنا مسلم da kuma manya-manyan shikashikan musulunci rukunan musulunci suna ne shikashikan musulunci shikashikan musulunci suna rukunan musulunci mun gane ko wa'ala ala zalika yakunu asfu bayanin kenan قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مير الحمداني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة وفي رواية على خمس على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج لما ذكر هذه الرواية عن ابن عمر قال والحج وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان الذي سمع الحديث قدم الحج على صيام رمضان مع أن ابن عمر قدم صيام رمضان على الحج ماذا قال له ابن عمر قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى عبد الله بن عمر روى هذا الحديث بنفسه روى هذا الحديث بنفسه وقد جمع الحج على صيام رمضان وماذا نقول في هذا؟ فقال العلماء انما لعل ابن عمر روى هذا الحديث بروايتين، روى هذا الحديث احيانا يقدم رمضان على الحج واحيانا يقدم الحج على رمضان كما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك اذا جاء الناس يرون هذا الحديث عنده يقدم رمضان احيانا واحيانا اخرى الآخر يقدم الحج وعلى ذلك لا إشكال فيه أبلا لكم أن يوصلنا حديث يكي هو صيام رمضان والحج أن جميع الدين المسلمين تقيت كاتب بابيا على أن يوحد الله أكأي تقلى مرة في سنتي في توحيد كنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أكأي تقلى أكل بوكأت أي توحيد كنا su kaɗaita Allah a cikin ibada a cikin rububiyya a cikin uluhiyya a cikin asma'i wa sifat tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i wa sifat kan haka duk sa'an da aka ce ma an ce a kaɗaita Allah cikin ne ake son a kaɗaita Allah ina ma na kaɗaita Allah Da ka ce ana son ka kaɗaita Allah cikin abubuwa guda uku uluhiyya tauhidul uluhiyya duk abin da ke ɗaukar sunan ibada kar a sarrafa shi ma wannan Allah ya ka sarrafa shi ma wannan Allah an shirka tauhidul rububiyya tauhidul asma'i wa sifat wa'annan abubuwa guda uku ne ake son aka aita Allah madaukakin sarki sa'annan shi kashin kalba wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi shine aka ce tauhidul ittiba ka kaita biyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk duniya zan su fadi eh, manzo Allah ce a sai ka ce a. duk duniya sai a a manzala ce in suka ce in eh, su shige nan ka kaɗaita manzon Allah da biyayya ka shige ta akan kowa kenan wannan tauhidi ka kaɗaita Allah ya ibada ka kaɗaita manzon Allah da biyayya su shige nan ka zo da tauhidi cikakken cikakken tauhidi قال وحدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس على أن يعبد الله ويكفر بما دونه أو يكفر بما دونه yace an gini addinin shi addinin musulunci ne akan shi kai shi kai hukumai guda biyar ala an yi badarwa a bautata wa Allah madaukin sarki a kuma kafirce ma duk wani Allah a barranta gaba barin shi a bautata masa duk wani tsari duk wata doka da ta ci karo da dokar Allah je kan da ita za a yi in kana da dama in ba ka hali sai ka kudu cikin zuciyar ka cewa wannan dokar ta ci karo da dokar Allah ba ta amfani sai in an fi karfi sai ka fi yadda za ka yi ka kwaci kanka ba tare da ka cuto a wajen wa salati وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أكون الرواية يا زما تبدأ حج أكثر رمضان ثم يطلع كان ده أكثر زما تبدأ آه, آه حتى لا تموت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفي كم كان بيجيو كده يصح شيء صار أكثر زي داود أبي يجي وأنه كم بيجيو كده شيء صار ما هو قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان قال وحدثني ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا حنظلة قال فأتونا يكرا ترك يكرا أتكر رأيوك راكتا أتكر سياسة أتكر عيش سوجة أتكر تسل الأرمشي أتكر إبادة أتكر صلى أتكر زكاة أتكر كوما إلى كوما في كاني في كاي شرع الله مرسل إن بعث مرأيوات هذا مباشر أمطاني أبو من قال يقول yake wa shara'i addini da shaɗin addinin musulunci a ce wajibi ne kamar yadda aka ce kai imani da Allah da manzansa aka wajibi ne ka ɗauki shari'ar Allah kana aiki da ita a ka kuma ka aiwatar da ita a kasar da take mallaka ko a unguwar da take mallaka ko a gidan da take mallaka iyalin da take ko a makarantar duk inda kake ha a inda kake da iko fada a ji sai ka aiwatar da shari'ar Allah ba da a in ma haka ba rayuwa ta zama ba ta da ma'ana kuma kowa zai zai fada da kansa Allah ya kiyaye bayan ka yi imani da Allah da manzansa da shari'o'in addinin musulunci wasu du'a ilayhi wajibi da kuma ka yi kira ka yada mutane addinin musulunci ka yada mutane imani da imani da Allah da manzonsa ka kwadaita musu aiki da shar'an musulunci wasu su'ali anhu wajibi ne abinda baka sani ba na imani da Allah da manzuka da shari'ar Allah da tambaya yaya ake ya imani yake menene in nayi na samu cikakken imani menene in nayi imani na ya baci menene in nayi na yi shari'ar Allah menene in nayi na saki shari'ar Allah menene zai yi na harga Allah lafiya lafiya da shiga aljanna abinda yake wajibi ne a kanka amma ba wanda ya taba sai maka wajibi ne a kanka sai ka zama shugaban kasar ko sai ka zama gwamnan ka dauko ko sai ka zama sarkin ka dauko ko sai ka zama a'a wannan ba wajibi bane a sarka in yazo za ka dauka don aiwatar da shar'a musulunci abin da ke wajibi a kanka ka binciki maka kai ka binciki malamai ka tambayi malamai yaya zai akida ta ta miki yaya zai imani na ya miki yaya zai yi imani na da Allah da manzansa yaya zai yi na aiwatar da shar'a musulunci ko yake mun ga muka musulman hali amma dole na aiwatar da shar'a musulunci yaya zai na kai kaina don Allah ce ku an fusa kuma wa ahalikum nara duk bayanai da duniya ke ciki na siyasa tattalin arziki karfin kuda aiki technology science da komai da komai abin da Allah ya mu ku an ku ka ku wa ahlikum nar duk wayan abubuwa da suka faru Allah ya san su Allah ya halittu su ya san su faru sa ya yi kuma kuma Allah zai kama kai shiri ka ci wannan abu sannan ku sai ahir sai an ku ku kare kawunan wa ahlikum da iyalanku ku kare su ne na wa وقودها الناس والإدارة makamashin wutar annabi wata da mutane sa'an nan kuma barazana da ke aka ce alaiha jinazu jinazu la ya'tuna Allah ma amara wannan wutar suwa ne ne ke da wutar jinazu masu masu tsanani jinazu la ya'tuna Allah ma amara ba yadda za ka yi tabbatacce musu kaza a abinda Allah ya faɗa shi ne wa yaf'aluna ma yu'maruna abinda aka ce su za su aiwatar wa'annan ɗan kuɗin a kasan wani ta ci ba ka isa ka ta ci wasu su'alu anhu ka tambayi addinin ka ma'ana kana kafa gwamnati kana zama minista ko kwamishina ko jama kana zama shugaban kasa farko sai ka tattara ka tattaro malaman kasar malaman Allah yaya za mu tafi da wannan al'amura Allah yake allazina in makkannahu fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar gashi Allah ya tura mu zama na zama gwamna yau ko shugaban kasa ko tama kuma ga hali da duniya ke ciki yaya za mu kare addinin sa'annan kuma mu sauki a duniyar mu tafi ba yaya za mu yi da mutane lami lafiya saboda kasa Allah ya haɗa mu ba wanda ya isa yake baya so zuciyar sa ga wanda baya so musulmi ne isa yake zai bude shi a Najeriya da arme ba kirista ba bai isa ba arme arme kirista bai isa yake baya sai bude shi ga musulmi ba har abada haka za a tafiya tun daga farko har zuwa yanzu har ka za a tafi har lokacin da Allah zai zo ila an yi sallahu wani arba wa man alai mun gane ko sai da wani lokaci wannan ya samu kusa wani lokaci wannan ya samu kusa haka za a tafiya duk abin da za ka illa Allah illa Allah lafiya shi ai don wani ne ai don ne za ka gane rikici da rigima wallahi ba za ka gane da duniya don wanda yake maka zai kare shi duniya ko ne ma kariya yake yi Allah sai da aka halaka duniya har take kuma har ana abin da ke kan ku wannan rawa wannan rawa wannan kirista ne wannan mutum ne wannan manoma ne wannan mele ne wannan mele ne kaza kaza ne wannan masu ne wannan siyasa ne duk abin da za ka Allah ka Allah ka gama sai a kawo ma tambaya kwaya daya ga nan suna fada ga Najeriya na fada ga Ingila na fada ga Bulan na fada ga fada na duk ba kai hankali bane saboda an samu mutum wannan yarbawa wannan alkawai wannan ido ne wannan fulani wannan musulmi ne wannan kirista ne wannan yahudawa ne farkon duk da jini da aka yi a duniya zuwa ta mutum jini kuma su ɗaya ubangiji uwarsu daya ubansu daya gidansu daya amma duk sai aka yi sai da aka kusar kai tun daga nan rigima har a da tafa saboda Allah wanda kusar yake wanda ne kala ka kuma mun ku gashiru wa mun ku kai su nan ka kai kai su nan abin da ke so tallata addini ka da tsamo wanda shiga addini ka tsira da su da halaka kare addinin ka amma ka ce ba sa so ku ta su ne abada ka ce ba ta tiri a duniya wallahi ba kai kuma don kun ka da aka fara wannan kun ka don kun wallahi ma ta mu na yasa Najeriya za su zauna za su sa a zauna lafiya musulmai su sa haƙoƙin su kirista su haƙoƙin su hausa su haƙoƙin su yarbawa su haƙoƙin su kowa ya sa haƙƙin sa ya wani sa haƙoƙin su saboda a zauna lafiya wannan haƙƙin da aka yi Allah ne ya haƙa shi kuma duk wanda yake baya sai da kuma da ya killa har an da ba za a saba wani wani a ce kano ta zama a nan bana a nan ta zama an kori mutanen kano babu su ba ba za a taɓa wani a cikin cibiyar da suna zama babu ita cikin zai ba'a kowa inda ta kai yi a cikin iyayen da kakannin su aka yi da haka kuma za a shiga ma'ana tafiya abin da ake kusan da addinin ka yadda za ka ja mutane su shiga ka nuna musu kyawawan aikin da ke cikin addinin ka don su ɗauka su amma a yaɗe duniyar da kake gani ka zo ka tarar da ita hayaniyar za su yi kabarta menene menene naka a ciki lokacin da ka rayu da ciki ya ka bi Allah saboda ka sai ka je lafiya ka je aljanna جينا بكرة أما كثير غير أهل آيات الدنيا ضاع سبعية ضاع ودي سبعية مؤمنات ثم ضاع ودي سبعية فلا تكون مؤمنية كيف أنت تتوى أرتي الدنيا دونا أبن الله أتارا أجداري هو أتارا كم من أبوة أتارا تتوى كما تلك مكش كيف تكاتا الدين الله شكأني على كل شيء إن عقيدة ثبات جاء الجنة سبحان الله تتأهي على كل شيء كبير من على باع وان بين شيء أبنه وطعنا في الله على الشباب المسلمين يجب da فكفى هذا saboda ba Allah ta aiki ala kulli shay mu ba shi da mun gane ko yasa me ya faru wa'annan su wani kawo fitina wa'annan su za fitina saboda kaza saboda duk Allah lawa ake yi wa kodan abin da kullum hankali ke kama shi an yi wa'yan sabukan ba a kai faruwa cikin gida guda kwana ake tashi hankali ta kabila za iyaye ɗaya kuma ɗaya kuma ɗaya ne da su ɗaya mata su ke mata ba shi ɗaya haka unguwar su ɗaya a cikin su ɗaya su ɗaya unguwar su ɗaya ta haka yi kuma a ta mata a yayin da zuwa ba ba za su kuma a duniya yaya za ka yi shi sai Allah ba shi sarki maka Allah bai ce ka hana ke a zo har ba sa da yi ko ba zai ce ku an ku wa alaikum والسؤال عنه كتبعي ولا أبد gwamnati كما منكر من اليوم يا يا زابي مستقيم أية شرع الله بوانا تخليك إلا زي صورة تزرع أبو أشكا ولا أقوى أقوى زكا kasuwar لا يجب kuma kasuwar kafin za a gina lafiya ba lafiya za a gina ta ba nan za a gina ta sai kaje lafiya a gina ba to yaya za mu kan rayuwar duniya ta mu yi a duniya da lafiya shi ne malamai na tsoron Allah wanda su kwari sun rayuwa saboda malamai sun kasu kashi biyar jan malamai sun yi tsaye wanda suka kashi biyar A wanda ka za ka za ka za ka za A za ka za ka akwai wanda haka ka za ka haka za ka za ka akwai wanda haka za ka za ka kwaya biyar kwaya ɗaya kaɗai ta ita ce za ta yi jagoranci wallahi a samu sa'ada a cikin duniya amma bakan ba ita ba ba wannan ɓangaren ba ba su ba duk wanda ya warke da sunan malamai da sunan da ne da ne saboda kowa sunan da malamai kowa malamai wanda ya kasa fito ya gambara kuma ya kaso ya kasa buɗe da malam wane ne da ya jabba ki ɗaya ne ba da mai kowa malami kuma haka ake faɗa sai ba faɗi za a zama lafiya matukan ana kudu ana tafi tafi ba yadda za a yi siyasa a cikin a cikin an da tafi sai sai aka da ta ga sai an kare sai ai barna saboda ajeji saboda adam aje me yake ake so mulki ake so zuwa yake wannan an ne a da an ka a wajen neman mulki wajen neman duk musulmi ne fara ne mala ai addu'a ai addu'a shi ne ai mutane ai umra abu Allah to wannan ba za su ba za su wadatar da shi ba a'a yana son abin tsara da su shi ne sai an fara kawo kaza a kawo kaza kawo bakin bakin dole ko baka sani ko bakin kaza ko bakin kare da ana na ana ai abin da da fara sai an kawo sai an kawo gaba san adam sai an kawo adam a sai an yi kuma malamai ba da fasawa an gama aji a tuba aji ai umra abin da yake zai samu shi a samu kuɗi abin da والله والله ده ممكن لأفكارك بالطريقة فيك بتحقق القدر بدون الأفكار بالطريقة دي بتحقق القدر والله كده بتدير حالك حق أبدا حق جدا هذا الله وفعل الجماعة التي مبقصة يوم تكن إن شاء الله بالله الله من إن الله يقدر ذاته يؤتي في ذاته كان لقب أكتبه وإن الأمور تجري في المقاتل بقى بدت تجري ba wanda duk matsafin da za su yi ya kwana kan bishiya karara ya kwana kamarta ya kai dan adam ya kai fasikan ya kai kaza ya kai kaza wallahi tallahi ba su fitur fa ta samu kula kwatan kwatin wayan kumin ya sai Allah da rama waɗanda ke tsoratar da kai matsafa masu sihiri masu da ne ba Allah ce wa ma'u bi zarri da jini ahadi a da ta tsaya nan sun abuwa har abu Allah ya kai amma in kuma ce suna nan a ce a ji aikura a ji aikari to ya za a yi in an gama a ji ai a ji aikura a aikar da da su kuma to sai ne shi ne nan da addinin mutum da ka addinin musulunci da ka tuba ko ne maka maka ne maka addu'a shi nan wa hindi da kiyaye wata tablighi da bayani da mutum da mahudawa تستعيد هم الكفار الثاني من تيما قلت الله وجود قليل الله يأتي يا يوم ثاني هذا ما أفهم ولكن هذه أي ضعيفة إلى أن ينفع وجود خارج وجود خارج حي على موضوع وجود رافع وجود خارج وجود حي كرع برا كرع فتاني وجود في صلاة الله أنا كرع الدين المسلمين جنبنا في أبو بكر في الدين المسلمين يجيكم وكيف الله لما قال hijira ta kare addinin musulunci tana da cikin kasar da tana da cikin addinin musulunci gare su zai ba dariya ai an zuwa ne aiki bai waye bane ai masu addinin ai kuka zaka zama su da arai duk abin da za ku fada wallahi wa anna ila rabbika minka kana zaune wata ranar za a gama hayaniya da rigima da za ka zaka zaka zaka baki ɗaya wata ranar kuma a cikin dare ba ta fi ya za a zama lafiya da kuma ta ta ko ba ya ko ma ta ta ko al'amun da ya rasa to yanzu abu ya saba shi ba zai zarka ba ila kujiya ila abin ila lijiyanci إلى إلى أن يسمع لك ومي لك ومي يا بس أشينا بحكم شكي يزود عبد الله شاكين يتفق ما زي شيء يا بس إلى بس يا بس فأنا كمان جماعة كتير ما هم ما دخل المسجد إن أكد جسدي هايانية دعوا الله مخلصين له دينا فلما نجاهم إلى البر وتجيبهم من لم يكن وانزل الى التكليم بكل مسلم ne kauye ne ango ce garin ku ne a aika mutane su mutu su da mamuzawa a aika kai zuwa su ya da mutane addini su kare mutunci mutane su kare koma da su mai wannan ulwa ne bada babu al'amri bil imani babu da ke bayani cewa ai umurni da umurni da cewa kowa ya nemi imani da Allah da manzansa ka nemi ke mai sanin imani da Allah da manzansa ya fi ka je ka nemi ilimin fannin siyasa da soja da tattalin arziki da komai kafin ka samu ina in ka san wa'annan ba duk a banza a wuce ba ta da amfani sai ka su kalmar da ka su san waje ba ka a ce ba kalmar da ba wani abin da shafi ta abin ba ina zan ji ya zan yi ba fita a tsara maka rayuwar ka tun daga haihu ka har da za ta ka Allah sai ka fi imani da Allah da manzonsa da shari'o'in addinin musulunci ka fi da kusurcin kwanci ka da kusurya ga aikin soja da sai ka san me ka ba ka izini ke me ka ba ka ka Allah ke kai me Allah ke ka saboda kai ba kai ka halitta ka ba wanda su ne masu su ka halitta ba da kai da su duk Allah ne ya halitta kuma Allah ya samu matsala daya ya ce ba san halitta baki daya ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun in ka dauki wannan fa'ida كما عيد الكمبيوتر صنع عبادة كما السياقة صنع عبادة كما السكنة صنع عبادة كما عيد الكمبيوتر صنع عبادة كما عيد النوم صنع عبادة كما إنجنيا صنع عبادة كما عبادة كما أوفيس صنع عبادة في شيء الأمر عبادة قل كل الثلاثة ورسول ومحياي والله يحكي الله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أمرت أما أنت في الحج لكن أنت في الله الكريم ba lalle da amma lalle da ka fara abin da ka saka ba ina ba lalle ne ka same shi da kowace hanya da ba ta dace ba amma abin da ke tabbas lalle ne kai ka fara rayuwa duniya da mun gane ku قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي جمره قال سمعت ابن عباس حاء وحول السيف قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ قال اخبرنا عباد بن البخاري عن ابي جمره عن ابن عباس قال عن تقول عبد الله بن عباس حب الامه هذا كان مستهدايه قديما وقت عبد القلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى الوقت الوقت مثل الوقت الجماعه المختار من القوم يتقدموه في لقي العلماء والمسير اليهم في المهمات وقت من وقت وقت وقت بيرو ومن وقت وقت في لما اتعبت عليه يجيبوا حتى من يمكن ان يكون في بعض الاحزاب ثم لو قلت من يمكن ان يكون في بعض الاحزاب يؤكد الوقت في بعض الاحزاب وفد عبد القيس وتتوقع في آية الكريمة وفد عبد القيس إذ هو يوم الله صلى الله عليه وسلم وقالوا في السفين يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا هذا الحي أخذ هذا الحي وأعني هذا الحي نور وصل السبيل وفد عبد القيس من رحيلته ممكن السبيل وحيده وقد حالت بيننا وبينك كفار مباراة مو توقع عبد القيس mu da cikin kabilar rabi'a mu tsakanin mu da kai akwai kazarar musarawa ba za mu samu damar zuwa wajen karshen cikin shekara ko daya a cikin kwanan watanni masu alfarma da aka dakata aka dakata da yaki shi za mu samu zuwa wajen shi yasa ba mu da damar zuwa wajen kowa tsakanin mu da kai akwai kafirai akwai arna da ba za su ba mu damar mu zo wajen ka فلا نحدث إليك إلا في شهر الحرام بزام قالوا عليك في الحرام كل ذلك من ساموان الجامعة يبتوى الكابو أبين مكتسو فمرنا بأمر ما أمر به ولا تقول إليه من وراءه فقل الكيز والأبيزام أي كتج أي كتج مديركم يا دعمكم ورنك مقيم الأمور إلى الجيد وجل وقل لم كبرت أجلاء من طبع قويا وأن جنازة على أسنوان الوالي أمر الإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه نعمل به ونقول إليه من وراءه

kuma na hane ku daga barin waɗansu abubuwa masu matsalar haɗari za ku wa'an hakum an arba'in al-imani billahi ay ila umurku abul imani Allah kuma fassaraha lahu fa qala sai fassara muku menene ma'anar imani da Allah shahadat Allah ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah shine imani da Allah wa iqami salati wa ita'i zakati wa an tu'addu khumsa ma ghanimtum وإن الإبراء لما يجعل الله من يرضى يبقى صلى يبقى يبقى يبقى صلى يبقى صلى وبعد صلى فأنه وبعد سيدك بيرنا هي بياك المكتب wani mutane wahala suke da koyon da Allah amma shi ba da zakka in ma suka biya shi suka samu riba ba Allah ya kun da su ba da kai da da sake wa kai sarki ko mamla ko mata da biyu gaban kafa ko da gaban kafa ko ne sa ko gwamnati ko duk wani babban asali masu ci wallahi billahi ba da zakka tana kan dole sai an ba da zakka in ba kawai za a tsira wajen Allah har abada misali shekara ta kai ba ta naira dubu na kan da kaji bayarwa ba ka ba ta za ka ba da zakka ba ka cire kuɗin kan miliyan dubu ka je kai mutane umra ko ka ko ka ba su kyauta wannan kuɗin tana kan ka tibar da da ke jini da karfe Allah ya kama wanda ita ce ba ki ba akan sai ta take ta mana ta take rukuni cikin kullum musulunci ka take rukuni cikin kullum musulunci وأن تؤدوا قمت ما غنمتم وفات أيدي في الدنيا ما أبدا غير الدنيا لما لا أبدا غير waɗanda suke da kun sakamakon rawa su kamu da kai ba ma su zuwa ma'ana an fi ke nan amma duk da su da aka samu shari'a aka su duka ya imani ya sa imani shi ne sallah da zakka sannan kuma ɗan sun yaki sun ci nasara sun samu riba yaki sun ci da duka biyar baya sannan kuma su ba zai kai su zai ka tare da mulki kana kai ko kana gwamna ko kana minista ko kwamishina ko kina kaza ko kana kaza a cikin ko kin hankali a cikin lani da ba da ba kana jijiyar ba sannan ba ya da yana maka wahala ba za ka bayar ba ba za ka gina al'ummar sarafu ba ba za ka gina makaranta ba za ka gina marayu ba ba za ka gina taimaka al'ummar rayuwa ta yi rasta da wani hali ga mutum ɗan adam yana neman abin da kuma kisa na kusa da kai ba shi da abin da zai kuma da mutum waɗannan mutanen kuma sun nuna cewa ba su da ƙarfi da za su alaƙo zuwa manzon Allah saboda akwai kafirai a tsakanin su ai duk inda ka shi ba ba shi tsaya shi eh, ba shi kuma duk lokacin da wani yanzu da zai so ne lafiya a saboda lafiya da zai lafiya laraba alhamis juma'a da safi da karfi da rana da yamma dukkan mutaka motoci ko ina bankan ko ina saboda duk cikin cikin da ke faruwa a cikin Najeriya ba duka a hoto a gwamnati a lokaci duk inda ake cikin cikin ba inda ake zama lafiya kuma hali duka komai da ya zama cikin cikin da kuma da zai cikin da ya zama da zai kowa ke zai ba mu da ya ba duk Allah wani ba bai wata kai Allah ba masu mulkin kan ta kuma da yanzu da ɗan siyasa masu dukiya don Allah ba su gudu da Allah ba da malamai ba za su gudu da Allah ba za su yi tunani da wata kayan ya kamata da kan nan ta daga da yi kura duk musulman duniyar duniyar Afirka a yau nan sai ta zo ita ce kowa ba kowa ba ba za su yi tunani ba wannan zuwa Allah da Allah ya mana motsa kowa ta lafiya kuma ga kai sun arziki ga addini ga jikin kowa ya masu a nan zai har Allah da kansa ya fito da samu inda za su masa ba ku da Allah ku ku gode ina mu gina sai an an fara tunanin wannan me yasa fulo ki kansa ya ko tsada ku kowa ya fito wa ga jikin da zama lafiya ba ku duk ayyukan da aka yi ne yi duk ya sake wannan ayi sai dai sai abu ya faru kuma sai da zai faru ya sai ya faru gobe kuma zai zai faru mutane sun fara fahimtar cewa da mutum da tsira da rayuwar da ya fi kaje kai kai da kai sun an yadda ake so za a tsara rayuwar mutane mutum da shi ne zai zargin yana da alaka da kan da karewa kuma da alaka Allah ya sa kan Najeriya da duk inda ya zama yana da ɗin aiki zai zama to zai gina da wani yana ibada yana kuma zuwa makaranta hankali da kwanci wani kuma na wani Lagos menene menene ba gida a lokacin da aka kashe shi ne a Lagos ya sa shi wanda ya ba da shi ya a shari'a ta haram ne wani bai rabe da shi zaman da ita kan kauta mu ne karo kwana uku ko da kowa ba wallahi Allah zai kawo ta da Maskara mace Allah ya a kakin baya san mutumin Najeriya nan ba sun da a kashe bauzawa a alaikasa mai kuma da dangan karo a sati ba ba a kona kowa ba inda kowa ba wannan abin da yake da wata rana abin da yake kai ya aka yi ba abin da ya haku kai hakuri ba daɗi kai hakuri ka kiyaye addinin ka Allah na abin da Allah zai ba ya fi amma da zarar suna tare da kudin samun cikin ka ka fahimta ka fahimta ne da shi sai ma kai zai yi Allah ya kiyaye kuma ba za ka tabbata nan abin da ake so ka yi raka ta abin a cikin da yake kuma abin da wasu Allah yake abin da ya amince mu ku da aka zauna lafiya aka karfin hali ba abin da aka yi wallahi duk kowa duk wani yake da shi an yi kuma an zauna har an ba za su yi da fara da kan zauna a zauna lafiya suna an tara su suna hauka shi kaje kare wanda bai ka ba ba ka sani bai da ra'ayi ko ne kamar ka ban san ya ya Allah ta baya da Allah ta a Allah ne ko Allah baya kowa ina ya إذا إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينه محرما فلا تزالوا والله والله زي حقولي زي حقولي الله دي زي فكر زي او كما قال لا فرق لا كان او كان ده الله زي لو كان ليه ما صار واما انا اجي لكان متعيه باكر Allah ba ya kuma Allah ya san komai kuma ya san abubuwan da ke da mun gane ko وأن تؤدوا كل كما غنم لتحديد الواجب أوف الضمنة da jirgin ma'aikatar shari'a da majalisa da ofis fadar sarki da kwamishin ƙasar da da malamai wajibi ne wallahi duk wanda ke tsammani shi kaɗai yake kasance da kasar da kasar da ya yi da kasar da an karɓa shi a tattauna ina ma ne fa ina ma mene ne ma manufa mu a cikin majalisa ko ofis ainihin ina a cikin mun yi rubar da ta gudun mun yi ga cikin a kuma dama to duka duk wanda ta rabu da kuma da ne tsari ba mun yi hada addinin Allah mun yi hada addinin Allah sai ga Allah ya kada albarka a saba a rasa yayi akai

والحنتم هو ان أبو لما انت تسمع انت تسمع ابوها الحنتم بورات الاكل كاوكا تقول يا تفعل انا سمع كل ذي انت تسمع على ابوها والنبي نبي هو تكتب الاكل هذا الأمة تجد إلى الأبدي من أجل الأبدي والمخيّة أكا مقورة أكا شافة ما تفلسع إسكا بايا إسكا بايا تحتي لأنفع الأسلمين تقلت يا يا كنزة يا زما يا زما فلو يا زما في باراسا يا زما بيتو يا زما يمين تبيني يا زما أفتش بايكي أجل رحمه yasa sai manzon Allah ya a wannan lokacin amma daga baya an so da wannan hukunci manzon Allah ke duk cikin abin da ke yi ne amma kada a tarbiya duk abin da aka ce ba ya kai hajji ya ta cikin kwano ne cikin tuni da saka cikin halarta ne cikin musayya ne cikin duba'a ne cikin tuni ne matukan ya canza ya zama yana buguwa aka ce haramun ne a sha saboda ya zama biya duk abin da yake don za a gani ɗan adam ya zama biya wal muqayyar زاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وأخذ أسابيع واحدة وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان duk wannan tawaga abdulkadir suna labarin yana da ban mamaki saboda yanzu Allah ya yi wani asiri duk wannan tawaga ita wannan tawaga ووضع عبد القيس هؤلاء متى تقدموا قبائل عبد القيس للمهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أربعة عشر راكبا ما حياة دوقين الأسجد الأسد الأثري رئيسه ومسيرة بن مالك المخالدي وأبنة بن حمام المخالدي وصحارة بن العباس المري وعمر بن مرقوب العصري والحارث بن العيق العصري والحارث بن عندل من بني ولم نأخذ بعد كل التتبع على أكثر من أسماء هؤلاء استقبال من بيتك من بيتك من شكلك من فكرك من بيتك وأنك هو أبو بكر وأنك هو أبو بكر من صورة مقصودة قال وكان سبب وصولهم أنه في هذا الغيان أحد بني بني أي غل ابن مدينة كان متجاهه إلى يسرب لما تظن في هو مدينة ومجاهته يسرب مدينة ولد لما الله يقول إنا يتسلى لمن باع كما تيسر وإن يفرق بالإذن لا تقريب عليكم أي لا لو عليكم على هذا قوله يكدر مثل أو كدر التي يفرضها كمان قول في تسمى كما تقال عليه تسمى المدينة المنورة بضاعة الكلفة هنا يجب علاقة الجاهلية في المدينة وسير زكاية في الجاهلية فشخص إلى يثرب بملاحف وتمر من حجر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يكي يكي يلبق يكي يدين يكي تاريخ وبين ممكن ابن هياج قائل المرة النبي صلى الله عليه وسلم وانا مثل الله بيهما وقال الله يمكن يلبق فالحق ممكن ممكن ما بغيت يحفظ على ذكري لما نتيجة فرح لو شريت الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعالى ممكن بالخيال ممكن بالخيال لك كيف جميع حياتك وقلبك يا يا حياتك يا يا جمعتك يا يا والد ثم سأله يا أشراف رجل رجل يا بأسمائه يا يا والد يا يا والد يا يا والد يا يا والد من قال يا يسرد يا من يا الشيء يا كنت ثم قال يا بينه يا بنباته يا بنه يا بنه يا بنه يا الكثير يا حالبا الوالد يقول يا الوالد يا كده ما يدوكا يجيب الصلاة وصا يجيب الصلاة وصا يجيب الصلاة يجيب الصلاة يجيب الصلاة